Assalamu alaikum masu sauraron mu da fatan mun same ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. ranar Talata? Shirin yau da gobe na magana ne a kan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa shugabanci na gari inda a yau ma uku ga watan agusta na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan kafar sada zumunta da ma irin amfaninta jama'a muna tafi da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu don jin wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa wato binta ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana. Me sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau muna tare ne da wasu matasa inda za mu tattauna da su akan al'amarin kafofin sada zumunta wato social media. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama Rahila Abdullahi da malam Shehu Idris wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke cikin jihar Kaduna bangaren koyon aikin jarida wato mass communication kenan a turanci. Sannan kuma muna tare da malam Babangida Abdullahi shi ma jarida ne da ke daga Freedom Radio nan Kaduna. Malamai barka da zuwa zauren namu. to malamai idan aka ce kafanin sada zumunta kafanin sada zumunta to mutane na social media social media a turanci abu ne wanda kowa ya san shi kuma yake shiga yau da gobe malam ah, shehu idris kai a ka na wato malami a wannan tsangaya ta yada labarai a makarantar kimiyya da fasaha ta tarayya in aka kai mana fassara da me ake nufi da wannan kafar sada zumunta me wannan kalma take nufi kuma ya ka dauke ta to alhamdulahi shi wannan wato kafa ta sada zumunta ta social media wato wata kafa ce wanda aka kirkire ta domin sada zumunci tsakanin al'umma waɗanda suke wato wurare daban-daban mm. kuma wata kafa ce da take ƙara taimakawa wurin sabunta samun sauƙin gudanar da abubuwan da suka shafi al'amuranmu na yau da kullum da kuma gudanar da ilimi shi kashi a sauƙaƙe musamman zaki ga yanzu a wannan lokaci wata dama ce da ɗalibai Allah ya basu ba kamar zamanin da ba za ki yanzu abubuwan da ake koya maka ko kuma abubuwan da ake bukatar ka koya don ka ƙare ilimin ma za ka yi amfani da wannan kafa ta sada zumunci wato social media domin ka yi karatun kama cikin sauki kana ɗakin ka kana zaune za ka yi shi ba kamar mu ɗauke shi a lokacin bayar za ki tattar mutanen mu sai su je library suna neman takardu ba yanzu duk takardar da kake bukata in dai har za ka hau kafan sada zumuntan nan ka yi googling za ka same shi za ka ɗauke shi kuma ka yi karatun ka a hannunka a ɗakin hakkinka ba tare da wani wato matsala ko kuma ɗaukar lokaci mai tsawo ba har ila yau kuma ita wannan kafa ta social media kamar yadda ce kafa ce da take da zumunci cikin sauki domin idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa na al'amuran mu na yau da kullum zaki tadda yanzu ana iya rasuwa ko samun wani karuwa sai ki ga to hanyar da tafi sauki ma ka sani dan ni mafi yawancin lokuta labaran da nakan samu game da abubuwan da ke faruwa a yau da kullum a social media nake samun su wani lokaci zaki ga da ka hau zaka ga labarin wani ya rasu ko kuma a'a wani ya samu wani matsayi na ci gaba ko wani abu to kin ga an kawo maka wani hanya mafi sauki da zaka iya samun cikakken labarin da kake so ba tare da wani tsangwama ba malama rahila ku ne mata da aka fi sani da cewa ai ku wannan social media ko in ce hanyoyin sada zumuntan nan kamar dan ku akai mm. ku dauki hoto ku nuna kyanku ku ku sabon dinki ne da anan kuke gani yan gulmace gulmace shi iyaka amfanin da yake da shi kenan a wurin mace to a iya sani na gaskiya kafofin sada zumunta ba wai iyakacin abin da mace ya kamata mata amfana da shi kenan ba hmm. kin ga kamar yanzu yadda kamar shi abokin tattaunawa mu ya faɗa kafa ce ta sada zumunci zumunci yanzu in kin lura kafin ka ɗauki kafa ka kai ka kai shi da waya yanzu a kamar yadda ya ce an yi rasuwa an yi haihuwa kin kira kin yi barka ko kin yi jaji kafin ki ka ɗauki kafa ki je wannan guri so um, ita mace bai kamata a ce ta ɗauki bangaren uh, sada zumunta kamar ɗaukan hotuna ko kuma a na postin ɗin hotuna akan social kafafen sada zumunta social media kenan kin ga um, yanda aka samu ci gaba yanzu ya kamata a ce ta ɗauke shi a wani bangare igin na bunƙasa rayuwarta me hmm. bunƙasa rayuwa kamar kin ga yanzu akwai kafafe na kamar koyan ayyuka ma kamar sana'o'i na hannu ma mace za ta iya koyan shi akan kafafen sada zumunta na wato social media ba tare ta tashi ta je inda za a koya mata ta zauna ga da mutum tana kallon sa ba kamar bangaren girke-girke mace yanzu a kan social media za ta iya wayewa da girke-girke na kasashe da dama ba tare da ta dauki kafar da ta ji makarantun da ake koyi girke-girke wasu suna cikin ɗakin ta kina cikin ɗakin ki zaki koyi komai ki yi ki gama saboda shi wannan sada zumunta ya kara buɗa mana kwakwalen mu mun san abubuwan da ya kamata mu sani ma na wasu bangaren wasu kasashe al'adunsu ne rayuwarsu ne da komai da suke yi shi ya ƙara buɗa mana saboda akwai yanar gizo ko da baki zauna iya na kasar ki ba yanar gizo za ta sa zaki bincika in kika bincika ta yanar gizo duk zaki ga irin wayannan abubuwan ki koyi sana'a ki koyi girke-girke akwai mutane ma da zaki ga malamai ne su ma sun bude irin wayannan abubuwa dan mata kawai saboda su zauna su koyi tarbiyyar da su tarbiyyatar da 'ya'yansu yadda zaki zama a dakin mijinki yadda zaki tafiyar da rayuwar ki ma matsayin ki ma na ƴa mace yanzu akwai wasu da zaki ga malaman asibiti ne su ma sun bude suna ƙara wayewa da mata kai ga yadda zaki kula da kanki a in yaro bai da lafiya ga yadda zaki mishi ko kuma a cikin iyalan gidanki ma ga yadda zaki kula da su ga yadda zaki musu duk sauran irin abubuwan nan so kafafen yada zumunta a gurin mace ba wai daukan hoto ne kadai ya tsaya ba akwai inda za ta inganta rayuwarta ta da kewa ta ma da al'umma da take tare da su baki daya to a gida kamar waɗanda suke da sana'a na kan ga sukan zuba kayan sana'arsa a su shi ma a kafafen yada zumuntan nan wato kamar fage ne na talla mm. wata kasuwa ce ta bude kana ganin akwai tasiri a kasuwanci kwarai da gaske komi da ke gani yana da advantage da disadvantage na shi kamar yadda turawa suka ce yanzu duniya ta dunkule global village ta dunkule guri guda duk abin da ake yanzu ta iya yiwa haja ne a cena take amma rahila za ta gani tana ɗakinta za ta kuma downloadin abin ta sa a fecinta ta ce ga kaza ina da shi sai su dinka kasuwancin su a kankanin lokaci za ce nawa ne kaza ne amma akwai kuɗin da za a ɗauko shi daga waje kaza zuwa waje kaza kuma a kawo mata gida kwarai da gaske to wannan ya bunƙasa tattalin arzikin duniya gaba ɗaya hmm. musamman su kananan 'yan kasuwa yanzu misali ba ke da jari amma ta wannan yanar gizon da kuma wannan social media za ka yi duk abin da kake so baka da sisin kuma ka cire ribinka a kawo abu kuma ka sayar mm. to kin ga ya ya bunkasa tana arziki sannan su kansu masu shaguna su ma ba a bar su a baya ba ta wannan harkan daga nan za ka yi magana da batun da yake ce na ga kalan kayan nake so kamar rubuta min surana kin ga wannan ma ya taimaka matuƙa to wannan abin yana da amfani matuƙa yana da kuma matsalolinsa amma dai yawancin mutanen kasashen da suka ci gaba suna amfani da wannan social media wajen ƙara bunƙasa kwakwalansu ko kuma ce kwanya yanayin daidai hausan da muke amfani da su a wuraren nan saboda abubuwan da ake amfani da su a wuraren yana da muhimmanci sosai akwai abin da in ka saka application za a kira shi yaran kin za ka yanzu misali zan iya saya wa ɗana waya amma akwai wasu abubuwan da su kaɗai nake so ya koya to wannan wayar iya waɗannan abubuwan zan same shi ƙanƙanin lokaci zai samu ilimin da ban ma kai shi makaranta ba ya same shi kuma ta social media ne in kasuwanci nake so ɗana ya yi a wannan tsarin akwai abin da zan koya masa ta social media akwai masa duk abin da yake so ya koya to kin ga kenan social media ta taimaka ta kowane fanni in addini kake so ka koya akwai shafuka daban-daban na addini in ma maganan babin soyayya ne na zamani akwai duk irin waɗannan abubuwan in ilimi kake so na kowane zamani duk zaka duk abin da kake bukata na rayuwa na al'amuran yau da kullum duk zaka same shi a wannan social media da aka zo da shi To Malam Shehu Idris, a bangaren ku masu koyarwa musamman ta bangaren eh, yada labarai da sauransu. akwai hanyoyin da shi matashi zai bi wurin tantance shi ga labarin da yake na gaskiya da kuma wanda ba na gaskiya ba a wannan bangare na social media <clears throat> kwarai da gaske saboda ai abin da yake faruwa shine wato akwai labarurruka na ƙarya ko in ce na kanzan kurege waɗanda wasu suke amfani da su a wasu shafuka na wannan sada zumunta ta hanyar social media din suna ma haddasa rikice-rikice walau ta bangaren addini ko ta wasu bangarori wanda kan kawo ta da zaune tsaye to akwai hanyoyi kamar da kika tambaya wanda matasa masu amfani da wannan kafa za su iya samun sahihan labarai masu inganci kuma waɗanda aka tantance su waɗanda idan sun same sun saka su za su kasance suna da asalin wato inda suka samu source din ma'ana asalin inda suka samu shi wannan labarai nasu misali zan baki yanzu za ki da kamar muryar amurka mm. kaga gidan muryar amurka ita kanta tana taka rawar gani wurin aiko da sahihan labaruka masu muhimmanci. waɗanda suke amfani da al'umma kusan zan iya ce maka yanzu an kai matakin da wasu a social media ma shi da amfanin social media a wurin shi dan kauye saurari gidan rediyon amurka ne ya san cewa dukkan labaran da yake bukata wa na gida najeriya ko na kasashen waje ko na kasashen ketare mafi kusa da kasarsa yakan same su ta wannan kafa ne to da haka sa waɗansu matasan za ga ko labarin za su ɗauka sun fi ɗaukar irin waɗannan kafofi musamman kamar na shi gidan rediyon murar amurka biyoyi kenan za ka ga duk labaran da zai ɗauka a wannan bangaren ya kan ɗauke su da ya tabbatar da cewa wannan gidan rediyo ba za ta aiko da labarin da bai da sahihanci ko kuma inganci ba. to kenan dai akwai kafafen yada labaran da suke kan shi yanar gizo din ah, wanda suke iya kawo barna ko in ci suke kawo labaran da ba su da sahihanci. Eh, akwai su masu suna ma da yawa ai tunda waɗansu ma sukan buɗe wani feji ne na musamman su rinka kirkiran wasu labarai da suke zama na kanzan kurege don kawai su tada zaune tsaye su ce ga abin da yake faruwa kuma alhali ma baya faruwa ko kuma su rinka yi wa gwamnati zagon kasa suna nuna ga illoli ko wasu abubuwa da gwamnati ke yi don tada fitina ko wasu abubuwa wanda kuma ba gaskiya ne su kin ga shi ma yana daga cikin illolin da akan same su a bangaren social media din duk da an ce eh, duk abin da ya kyau in dai a wannan eh, duniya ne akwai kuma abin da yake iya bata shi wato dai akwai abu akwai amfani da kuma rashin amfanin kowane al'amari ai barin shigo wannan batu na mm. social media a Najeriya mu za mu iya cewa matsalolinta ya fi alherinta yawa. kai tsaye mana baban gida? su suna ɗaya zuwa biyu. Yanzu yanayin kasar mu muna da kabilu daban-daban addinai daban-daban mutane daban-daban da kuma yanayin fahimtar mutane daban-daban. Mm. To ana amfani da fake news wato labarin kasan kurege labarin karya abin da bai faruwa za ce ai rahilatu ai kaza kaza kaza ta ce wani ai kaza kaza wani lokaci da hoto ma mm. a ɗauko wani hoto da ya faru a Rwanda mm. sai a je ce ai layin su ne faru mm. sai a watsa shi sannan wani yana gefe can bai ma sani shi ba ya ɗauko ya tura wancan wancan ya tura wancan lokacin da gaskiyar labarin za ta bayyana wa'ancin da aka tura su kuma suna can suna cigaba da yada shi to an koma an rikice an na taɓa nan wanda daga nan Allah kaɗai sa abin da zai faru so sai sa social media a Afirka matsalolin da yake haifar mana ya fi alherinsa to ko dai saboda ba ku yi amfani da shi yadda ya kamata ba ne ma'ana kun fi shagaltuwa a wurin inda abin da zai kayata ku ba abin da zai yi amfani wa al'umma ba. Eh ai yanayin tsarin da muke da shi mu ko tun can tale-tale kafin turawa da kunnuwa su zo mu muna da tsarin tafiyar da al'adunmu da rayuwarmu da addininmu mm, mm. to wannan social media da ta zo sai ba a zo an ware mutane kai ba sai aka tsandama gaba ɗaya kawai da mai ilimi da mara ilimi gwamnati kuma ta yi dokoki ba abin da ka ga dama shi zaka ɗauko ka jefa ƙarya da gaskiya wani waje faru ka san damar suna ka tura mutum ba zai verify me ya faru ba shi ma ya tura wani ya ƙara nashi kuma kina da adam yake wato ana ƙara labarin kamar yadda ita ne gabatar da shirin ta yi shimfiɗa gabatar da shirin ta cewa za ta amma za a yi haɗari yanzu wani ba kokari yake kai agaji ga hadarin ba amma ya za a yi dauki wannan labari wanda kuma a lokaci ya kai agaji za a eh, ya za a ci shi zai fara sato wannan labarin bai ba shi burin sa kawai ya zama shi ne zai first ne fara ba da labarin labarin to kin ga shi kanshi wannan wani matsala ne da shi wannan social media wasu sukan yi mishi mummunan fahimta akai suke yi haka zalika kuma waɗansu sukan ɗauke shi a matsayin wani abu ne wanda kawai su suna kalla ah, to ai yanci nake da shi kuɗi na ne bari in sai duk wayar da nake so in sai data bukata na adadin da ya mu kawo in hau in kalli abin da na ga dama in yada abin da na ga dama in yi abin da na ga dama to kamar yadda abin gida shi ma faɗa cewa barin mu kara zube ba tare da an nunar mana ko kara mana ilimi dangane da abubuwan da ya kamata mu musamman kaga mu yan jarida social media ta fi mana illa wannan kafar kafafen sada zumunta na zamani kana kokari ka samo labarin ka sahihi kana tsakiyan labarin wani yaya da ƙarya lokacin da zaka faɗi gaskiyar labarin ta ƙarya yake eh. ko kuma ce kana ma gwamnati ka mara gwamnati baya ga inda aka yi kai kawowa hmm. ba a taba yarda da shi saboda wanda an riga an saka hmm. wancan na ƙarya hmm. ya riga gama yawo a duniya gaba daya to da zarar kin saka naki in ma kin ina neman kamar maybe ko kamar irin kai sabon gidan dan jarida ne zamin sabon gidan jarida idan kana neman mutane da za su ringa bin shafin ka ne wato followers hmm. insha Allah tun da wannan labarin an riga an sake shi tun farko ya riga ya gama yawo da duniya to mm. insha Allah ki duba in kika saka shi a yau sai ya kusan kwana biyu ma kafin ki samu mutum ɗaya ma da zai iya karanta miki labarin saboda an riga ka an riga ka sakawa kuma sannan mutane duk rayuwarsu ta riga ta tafi a ta sun raja a ra'ayoyinsu ya riga raja akan wancan labarin na ƙarya to shi social media na mana illa sosai to amma wannan ba wani kalubale ne a ga su yan jaridu na ainihi ba cewa kila su kara zage dantse kuma su tashi tsaye wani nemo su ma bayanin kafin ma wa'ancan masu ai ba za ka rabu kashi kashi ba mm. wani abu zai faru kamar da rahila shi magana ya faru a sabon tasha ita kuma tana nan constitution road to za ta tsalle ne ta bace ta je sabon tasha dole sai ta bi abin due process sannan kafin ta zai ta nemo gaskiyar labarin wani shi har ya riga da ya da abin da yake so eh, tunda a ka'idar aikin jarida ba haka dan kawai daga ya ji ya tabbatar saboda kai duk abin da ya fito daga bakin ka mutane suna yarda da cewa ba ka faɗa abin da ba daidai ba to dole ba za ka yi gaggawan kai ko ka akwai labarin da ko ka same shi ba za ka yi gaggawan sake shi ba sai ka bi step by step ka tabbatar duk matakin da ya kamata ka bi shi wanda in an sake akwai labarin ma da ba za ka sake shi ba saboda illarsa to saboda wato wato illar ya fi amfanin yawa sai a ajiye a bashi kuma kawai komai aka samu sakin shi ba kwanto. ka ishe kota tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren tattaunawar namu. To dawo ga maganar matasa da yadda suke amfani da wannan a kafan yada sada zumunta din. Za ka ga matasa suna misali sun bi wurin yada badala mm. a wa'ansu ko sata ma mm. ko ya buɗe mafulli wannan. a za ka je sata mutum zai je sata a gidan wani an koya mashi yadda zai buɗe ƙofa wannan misali in eh, kidnapping da muke fama da sauta satan ko kowa da mutane za ka ga akwai waɗansu da za a shiga ga shim ne aka nuna mm. na yadda suka fito da mashin da yawa mm. suka je wani ƙauye aka banka mashi wuta aka yi waye da sauransu kuma an yada mm. su ma shi sa suka kila suka karfafa ganin cewa shi wannan kafa sada zumunta bai da wani ka'ida bai da wani wanda za a ce bai da dokoki ba dokoki ba ku ganin kamar ya kamata a ce eh, gwamnati ta samu wani doka ta sa na cewa sai kaza ne sannan za a iya sakawa a wannan ko kuwa an take hakkin bil'adama akwai lokacin da wani dan majalisan dattawa da ya fito ya yi korafi mm. akan cewa lokaci ya yi da kasar mun nan in ana neman ta zauna a dunkule kasa da zuma daya to ya zama wajibi ya zama dole a sa dokoki akan waɗannan kafafen sada zumunta na zamani wanda hakan ya haifar da hakan sai ya haifar da cece ku ce wanda mutumin kaza da da kafa wasu na ganin kamar take haƙƙin dan adam kaza kaza ya mutum da yanci kaza a cikin an tantance ne abin da zai cikin lokaci aka kashe magana aka kashe magana sai lokacin rikicin ensas da ya zo mm. sai kuma gwamnati gane cewa ah, to maganan fa wannan mutumin fa yana da ke sauran ina jiran fa su ba cewa ba ya kamata ba yanzu a jalaye eh. yanzu da aka yi doka a wannan shafi na twitter ko ba komai an rage wasu matsaloli da yawa sai ba doka ba dan dakatarwa ne ko kana gani a ta ta ai ai alade to ta ta dakatarwa ne kuma yanzu haka ana kotu kuma an ma tabbatar mata cewa ta dawo da twitter dan ba ta da yanci mun yadda amma mun muna so kuma ta yi doka yanzu ba akwai yanci mm. kasar mu ce mu muke rayuwa a cikin ta. To tana so Rahila tana so? To ai muna neman maslaha ne na wajen ci gaba. Wannan social media kafafen sada zumunta na zamani suna mm. kutse musamman a aikin mu na yan jarida. Abin da ya kamata ka fidda shi wani shi bai san dokokin aikin ba bai ya abin yake ba kawai zai zo akwai abin da ake kira su children and mind eh. wanda abin da kananan yara ne ba a saka masu su mm. haka to sai abu zai faru sai ya zo kawai kwaɗam a saki yaran da ba su da haƙi ilimi ba su da laifi to bari mu dawo ga amfanin ah, shi wayannan kafafen yaɗa labar kamar yadda kuka fara zayyana mun cewa ana iya amfani da shi wurin sana'a wurin ilimin karuwa ah, da ilimi ah, koyon tarbiyya da sauransu gina al'umma fa shi ma yana iya taka rawa sosai ma kuwa tunda yanzu ai akwai kungiyoyin da sukan bude shafuka na sada zumunta mm. wato mu ce wasu foundation mm. wasu su kungiyoyi masu tallafa wa mutane zaki tadda turu wannan kungiyoyi suna iya sa shafin su cewa to mu kungiyar mu kungiya ce da take taimaka ma marayu mm. gajiyayyu ko kuma ƴaƴan waɗanda ba su da karfi musamman abin da ya shafi ilimi ta bangaren wato taimaka musu su samu ilimi inganci cikin sauki to idan yanzu misali aka ce wannan ba wani abu bane da ke da muhimmanci to zaki kalli cewa akwai kuma wani bangare shi ma na sha'anin karatu kamar yadda rahila ta yi bayani ni na san a cikin sha'aninmu na koyarwa akwai kamar yara waɗanda muka musu project waɗansu su zaki da cewa ba ma sai ka gan su ba ma'ana kawai akwai yadda kukan yi taro da su hmm. za ka ba su wani wato ko ni eh. da ka bude musamman cewa to ko daga karfe kaza zuwa kaza mu haɗu da ku a wannan lokaci hmm. a wannan dandali kowa ya turo da abin da muka shi umarni ya je kowa zai turo ka duba za ka hau wanda ka yi mai gyara ka kai mishi wanda ya daidai ya dora daga inda ya bari duk ka gan shi wato tare da ma mutum ya yi wahalar zuwa an daina yanzu na gaya miki an ci gaba sannan idan assignment ne misali zaka iya tura ma yara ta email aikin gida kowa zai je ya duba ya ya gama kuma ka ce sake turo maka ta email din wani hmm. ɗalibin ma baka bukatan ka fuskanci wata matar ma baka bukatan ka san wace ce ita ko menene ita in ta turo maka ka haka zalika in ka gama sakamakon shi kan shi zaka sake watsa musu shi ta wannan email din na kowa zai je duba ya ga abin da ya ci ma ba tare da wani dan uwan shi ya san me ya samu ba to kin ga shi ma wannan ba da haka kawai wannan kafafen sada zumunta na zamani sun kawo saukin rayuwa da yawa a wannan annoba ta corona da ta kunu. Mm, mm, a nan aka kara sanin cewa social media da kuma muhimmancin su mm. yanzu misali akwai kamfanin dillancin yada labarai na Richards ya ba mutane horaswa a kan fannin yadda za ka yi amfani da social media yan kwanakin nan duk mun yi wannan training amma kuma online aka yi shi haka ba tare da ba tare ka gama maka da eh, jarabawa maka abin da ya dace kuma a turo maka certificate din ka mm. kin ga cigaba da yanzu an kawo akwai akwai akwai dandalin da zaka ga mutum ido da ido kuma kana daki yana daki mm. yi maka tambaya ka amsa kamar yadda shehu ya bayani in ma tun gwaji zaka masa zaka yi kai tambaye mutum one on one mm. ka san ka fuskansa mm. ga maganganun da zai maka in kasuwanci ne ga haja daga na gani ina so zan saya duk irin wannan abu an ci gaba sannan kuma wani al'amari na social media ya kawo bunƙasa tattalin arziki kamar yadda muka magana a baya yanzu kuma matan irin shafukan ku na Instagram ni ban cika yin wannan ba amma dai mata yawanci kiristoci suna yi za mutum zai shiga zai ta ganin hajoji kala kala a tamfani takalmi ne agogo ne wayan hannu ne mm. duk dai ga sunan dai kowace tana ta kokari hmm. zi collection waye collection dai dai ana ta abubuwa wato ba sai mace ta bar dakin eh, ta ba eh Allah ya ba mu collection <laughs> ba sai mace ta bar ɗakin ta ba a cikin gidanta ba tare da ta je ma kasuwan ba ta siyo da kasuwan a kuma ta siyar a akwai wadda ma ni na sani kin ga kitso take yi amma a kullun tunda ta san duk satin duniya tana da makitsa saboda yan makaranta ma'aikata to kullun zaki ga yar datan nan in ta saka mafi kankantar data ma idan ta siya ta saka a wayarta hmm. kullum style din kitso ne za ta ta zuba a status ɗinta na WhatsApp wanda ya maka tun kafin ka zo wanda ya maka tun kafin ka zo wace ina son wannan kisan nawa zaki min shi to ki zo rana kaza lokaci kaza ina gidan ki sai na bukin ka ai bukin ba ya zo ki wanda a gidan kitso akwai layi da sauro a yau ina da mutane yawa hmm. gobe ina da mutane ka ga yanzu mu kawo ta kan bangaren sana'a idan kin ga masu yin kamar kunun aya garin dan wake mm. a awara take yi ne mm. wallahi da zaki gani yan mata yan mata ne yanzu duk wannan yawon banza yawon shan shaye-shaye da zaki ga suna yi da bata lokacin su da samari an samu abin yi girki ya koya mata da yawa yanzu mutum mutum yabo kawai zaki wallahi kawai zaki zo me yana ma tana dubawa ga yadda ake kina yi ana zuba wancin ke ma kina zuba a lokacin a cikin tukunya to kici aure ma zai daina rabuwa ke insha Allah ne za a rike wannan bangare wannan bangare in za a rike shi to haka inda ka je in ka rasa gane kan wurin za ka yi gugulin ba za ka sa gugulin ba kawai ya eh, ce kai gabar kai yamma dai Allah sunan layi da anguwa za ka yi zai kai ka har wannan wuri wato rashin sanin amfanin ne amfani da kuma amfana da mm. amfanin shine ya kawo illar wato ba wai eh, kafofin sada zumunta suna illa ba yanda ake amfani da su shine illa abinda kawai muke bukata abinda muke mm. bukata wayar da kai muna bukatar a samu yadda za a yi kasan nan mm. a wayar mu al'umman kasan da kai Mm. misali kasashen da suka ci gaba su fa wannan social media din da shi suke rayuwa da shi suke sana'a da shi eh. suke komai to mu yanzu kusan musamman a kasashen mu na Afirka mm. mu dauki kasar mu Najeriya domin kasar da ka sani nan zaka fi magana akai mm. wato matsalolin da take haifarwa wallahi wani lokaci sai ka ji dama za a soke social media a zauna lafiya a zauna lafiya saboda ba koma jiya ba da suke take haifarwa kamar yadda abin gida faɗa ya fi alherin yawa to babban abin da kasar ya kamata ta yi shine a yi amfani da wasu hanyoyin ilimi na zamani mm. domin a ƙara wayarwa mutane da kai yanzu kamar makarantu ne ya kamata a ce an samu ci gaban da da yawa makarantunmu daga matakin primary secondary har zuwa wato gaba da secondary wato jami'o'i kwalejojin ilimi ya kasance ana amfani da waɗannan social media kafofin sada zumunta koyarwa makarantu masu zaman kansu eh. su mafi yawancin abubuwan da suke lokacin corona mm. ai ba su dakatar da koyarwa sosai ba su ma makarantun mu na gwamnati ba yara ba dole sai dai gidan rediyo a kai kuma a gidan rediyo ma a haka wani zai ce muke mu ba mamu da wuta wani ma zai ce shi gidansu ba rediyon yaran ba sa zama to shi sa yake da matukar amfani gwamnati fa tana da rawar takawa kwarai akan wannan al'amari domin kare inganta sanin muhimmancin shi social media ga al'umma da kuma amfanin da take da shi a cikin al'umma mm. baya ga haka kuma ya kamata a ce gwamnati kamar yadda muka yi ta bayani a yi dokoki dole mu yanayin al'adunmu da tsarin zamantakewa mu sai da dokoki ba za mu rayu haka a social media za ka yi tsammanin Najeriya za ta kama da wuta zuwa a yadda za a yi ta ce kuce daga wani abu ya dauko na arewa je ba dan kudu ta zagi in an je ko abu na kudu dan arewa ta zagi za ki tsammanin za mu kama da wuta to amma aka zo zamantakewa kuma na real life sai ki ga babu babu wani abu Hmm. to kin in akwai dokoki to duk irin waɗannan matsaloli za ka kawo ƙarshen su to yana da kyau gwamnati ta shigo wani al'amari kuma za ta samu kuɗaɗen shiga mutane za su samu sana'o'i daban-daban in an yi dokokin nan abu zai tafi gonin sha'awa kamar yadda shehu da rahilatu suka yi magana tun farko daga matakin firamare a cikin irin dan tablet din nan ba abin da za ka sai application na koyon karatu to irin waɗannan abubuwan za su taimaka kwarai da gaske kama kama a jihar Kaduna ai kamar akwai lokacin da aka ce gwamnatin ta rabawa to jihar Kaduna a jihohi 36 da kai da ce kwabo tablet din da sun bace to ai rashin dokokin ba magana mun haɗe su ba al'umma sun haɗe su sannan kuma ya kamata a ce ita kanta gwamnati za ta yi abun tara za ina bin misali dubu ɗaya ke sai yawa ta tara to kin ga dokar ta shigo kenan dole za ka kula da shi ka sake wannan tablet ɗin da ka ba ɗanka ya bata in dubu ɗaya ke sai shi dubu biyar za ka biya mm. to malamai um, godiya muke na san uh, magana inda aka a bangaren kafofin sada zumunta abu ne mai faɗi wanda za mu iya kwana muna tattauna a kai haka muna godiya sai mun sake da ita wannan zaure na. kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.